faru ka zo ka sa littafi a gaba tun sabu ko karya ba kai ba lafiya wallahi jarabawa ce da ni gobe kuma wallahi ba bana so in faɗi amma faru alquran baka gaje ni ba to ko ni da ne karatu a cikin turawa da ne karatu a cyprus faru kun aka zo jarabawa ba karatu kuma da first class nake fita ta ya za a yi baka karatu kuma ka fita da first class yaro kenan to barka ji in aka zo jarabawa ma ni kaga littattafai na da jakata duk kona su nake saboda kar ma in shiga aji in yi sha'awa in karanta ka ya ake yi to idan lokacin jarabawa da ke wajin an tara professors da yawa a cyprus kaga akwai wani professor david kotila da alexandra austin su sun fi kowa kokari a ajinmu in na ta hanyar ka tsakiyar su haka david kotila yana gaba Alexander Austin yana baya. Daga an yi OBJ daman shi David Kotila yake fara gama hayan kwafi. In juyo baya Alexander Austin iya gama ese in kwafi. A haka nake fita da da da da first class su shehu gwazi su abdul qudus da haka su ran makaranta dan haka ka daina wahalar da kanka na san a ajin kuma akwai wanda suka kowa kokari kawai ka sami kawai ka koma kusa da su ka zauna suna yi ka dinga kwafewa kawai ma haka ma za a ah, ya fi sauki faru kenan ma ah, Allah kan sham sham za ka ka fita da first class kai ba to bar ta ji faru ba ma jarabawa ba duk inda ka je inda abu ne na boko na rubutu ka je ka gaba ka gane ba kawai ka duba ga wanda ya kowa iya ka saci nashi kawai ka kwafe ka bar gurin ka daina wahalar da kanka wato baba eh alquran kan na yana ja wani shabar wani ka shigo gida sai dariya kake yi ai baba kamar yadda ka gaya min din nan eh yana yi ina kwafewa <laughs> Jaraba wannan eh. mun gama ta kuma na ci wato katin to da na fito da na yi submitting eh malamin nan sai da ya sa ɗaliban ajin nan gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka ringa fito ana tafa mu kai ƙarshe ma yadda aka bani muni ka fi kowa ci na fi kowa ci <laughs> wato shi yasa nake gaya ma karatu a cikin professors da tura ba ƙarya ne ba ai shi yasa nake gaya ma idan ka je guri ko ina ne ko ba jarabawa ba idan ka ga abin da baka gane ba ka duba ga wanda ya fi kowa ya kasaci nayi kawai ka kwafe ka bar gurin akwai wata gona tare da siyar miliyan hudu da Allah je ka cire uniform din ka hanzarta ko kuma ka ba mai ka cire uniform din ba a je jakar da Allah ka kai mu ita banki shike <laughs> that's good my boy ha Eh, yaro a ka gaje ni alquran ka gaje ni yanzu na san na haifi da yakwa kai barku handarta handarta yakwa kaga nan miliyan hudu ne a cikin nan baba wannan ai kan mata ce asha farwa ne baka jaka kudi yanzu wannan duk wanda ya ganka da ita ba wanda zai bi ka ai ka san akan number da komai ko na sani to a ciki kai da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah yara da Allah kai bari ya maka ka'idar sa kuɗi a banki minti goma sha biyar ka ji alad a an samu matsalar network minti talatin amma awa biyar ban ji alad ba ya aka ga mun ya aka da kuɗi na yawwa to ai ni mantawa ne ma ma faɗa ma baka gaya mun me ba ai kamar yadda ka faɗa mun din in ka je waje in ba gane abu ba ka nemi wanda ya iya kawai ka gofe na shi da na je ni na dan mamanta ma wasu abubuwa sai na ya sha su kawai na ga eh rubutawa yake ni ma kawai na je na sa labewa ma ne kai ya gani kawai ni ma na je na fara kwafiwa ina rubuta na gani ko ba account number din shi da komai kan kwafe din na kwafe kai na an taya kuɗin ban waya dama da banki ba banki faru ko ta kace ba ko ina fa ban waya dama da banki ba ko na tare sai